Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 31, 25 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM su ma duk a Nijar da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niya FM. A can kuma sa a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Safina ta sada so dangi. Oyoyo. <laughs> Barka da zuwa. Yawwa. A cikin kowace al'umma za ka samu mutanen da suke kaifi ɗaya. kuma idan suka ce fari to farin suke nufi wasu kuwa Allah kaɗai za su ce maka shi kaɗai yake sai ka yarda domin kuwa hakan abin yake in ka zauna da su amma fuska biyu suke da shi wanda a zamantakewa za ka ga mutum kamar yana tare da kai amma kuma yana cin ka ne. Ai tun da kika ce fuska biyu ne malam Bahaushe ne ai dole ya fahimci me ake nufi da fuska biyu. A kwarai da gaske ne. Hau kin taba yake. Hau to. <laughs> A gaba na sai ta nuna ai duk duniya ba ya ni. amma a bayan ido na ba kwallon abin nan irin iri na. To wai maza gaba ɗaya su wannan bangaren ba su da matsala ne an yaye musu? Ai suna yi don zan iya ce miki wani lokaci ma maza an yi na su ma bai fi mata ba kuwa. A'a ya mana sirri. Ka ɗauke mutum kamar kamule hannu na mutum idanun mutum in ka koma cikin zuciya ta sosai ka ga kura da shi. Baya ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da ma na Instagram, za mu kawo muku tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim da Kaduna akan wannan batu na masu fuska biyu. a shafinmu na facebook da twitter da instagram mun tambaye ku cewa yaya kuke kallon zama na mu'amala da mutanen da suke da halayya ta fuska biyu ga amsoshin wasu ku To sakon farko ya fito ne daga Yusuf M Ramadan mai gwambawa ya ce hannu biyu maganin kazamar miya hakika zaman mu'amala da mutane masu fuska biyu sai a slow domin mafi yawan irin waɗannan mutanen suke fara tayar da zaune tsaye ta hanyar haɗa guri a cikin al'umma a saboda haka idan mutum ya san hannunsa to zai iya zama da mutane masu fuska biyu a ƙarshe nake fata Allah ya fidda a'i daga rogo amin <laughs> ta samu ta saida kenan mm. to sai kuma bashar kansila mai tukunya dirin ya ce salam filin matasa mai farin jini na yau da gobe to hausawa sun ce sanin munafuki sai Allah kuma ɗan adam mai wuyar gane hali muna roƙon Allah ka haɗa mu da mutane masu jin tsoron Allah a koda yaushe amin to amin sai Lami Ahmed Usman Tungan Makeri da Habiba uh, Ahmed Usman Tungan Makeri suka ce mutane masu fuska biyu suna da yawa a cikin yan uwanmu mata kuma suna haddasa mutuwa aure da haɗa kishiyoyi fitina a tsakaninsu Babani Basko Azare ya ce tabbas zama da mutum mai fuska biyu akwai matsala fata na a nan shine mu rika sanin irin maganganun da za mu rika furtawa saboda gudun sharrin mai irin wannan hali sai baba ganna alhaji nuciyawa cakal ya ce salam voa a gaskiya zamantakewar mu'amala tare da mutane masu fuska biyu akwai matsala babba sosai saboda sai kai da kake zaune tare irin waɗannan mutanen zaka sakankance ka shafa'a eh. saboda a tunaninka kamar mutanen kirki ne to su kuma masu za su yi amfani da irin wannan dama su cutar da kai cikin sauki tunda sun riga sun san sirrinka ciki da waje da haka ina shawartar mu da mu san da wani irin mutane za mu rinka mu'amala. shi kenan kuwa mm. to sai kuma ahmadu eh, amadu abacha ne ce fatan alkhairi alkhairi ga masu gabatar da wannan shirin ko kuma ma'aikatan voa hausa wallahi zama da mutane masu fuska biyu wuri guda ba daɗi sai dai in ya zama tilas saboda kullum mutum mai fuska biyu kuna zaune da shi wuri ɗaya amma baya son ganin ci gaban ka kullum ƙoƙari yake ya ga ya ɓata maka allah dai ya kyauta kawai amin To ga sai Gali Siraja Faki ya ce "E to a zahirin gaskiya mutane masu fuska biyu suna da wuyar sha'ani domin kuwa duk yadda ka kai da kokarin ka to ba shakka sai sun kure ka. Don haka dai masu iya magana na cewa gaskiya nagartan namiji Oga Musamman da Safinata a tashi lafiya. To mun gode Oga Gali. sai Isa Lawal Girgir ya ce salam yau da gobe. A gaskiya zama da masu fuska biyu ko in ce munafukai babbar matsala ce wanda ke haddasa gaba tsakanin aminan juna ko da uwa ɗaya kuma uba ɗaya ko kuma miji da mata daga ƙarshe da zama da mai fuska biyu ai mazama zama da ɓarawo shi wanda ya fito karara ya ce kawai munafukai ne masu fuska biyu <laughs> sai Shamsuddin Abdullahi makanikin Rijau ya ce to hakika zama da irin waɗannan mutane masu fuska biyu ko munafukai abu ne mai matukar wahala duba da yadda al'ada irin waɗannan mutanen yake wato a kullum kana tufka suna bi suna warwarewa saboda tsabar munafurci kuma hakika irin waɗannan mutane ne suke ba suka ba wa manzon Allah matsala a zamaninsa muna fatan Allah ya kare mu da yin fuska biyu kuma tsare mu da masu fuska biyu amin Mm, to amin amin mm. to sai kuma muhammad usman Ahmad Tungan Makeri ya ce zulwaja haini kenan haka laraba suka kira shi kuma mm. addini ma haka ya kira a masu fuska mutane masu fuska biyu suna da matsala a cikin al'umma kuma suna da illa a zamantakewar 'yan adam fatanmu dai Allah ya shiga tsakaninmu da nagari da mugu Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu. Amin amin. Sai Abubakar Imam Oba ya ce salam yau da gobe a gaskiya dan adam ma makudan doki ne zama da shi sai a hankali tubare mai fuska biyu. A nan zai iya kasancewa munafiki ko dan hasada wanda duk sufofin ba na mutumin kwarai bane Allah ya ganar da mu. To amin amin. Sai Adamu Sabi'u Wangara ya ce ba ta da daɗi domin su irin waɗannan mutane ba su da alƙibla za su iya haɗa kai da kai a zagi wani kai ma ka tashi su zage ka ka huta lafiya to sai ma'azu sai mun tari ma'azu Mm. sai mun tare dan ma'aziji kan kandi ya ce Allah sarki masu shirin yau da gobe hakika na kai wata biyar ban leko ku ba ina fatan eh, <laughs> ya ce ina mm. fatan kuna cikin koshin lafiya mm. Allah ya sa haka amin to mun gode kwarai mu mun tare <laughs> sannan in ganin ba a dan karantowa ne a ci gaba da rubutu wani lokaci abin ne da yawa kwarai kwarai eh, yanzu an saki tsinto wannan ma eh. to sai mu leka shafin mu na Twitter at Salim Muhammad 1 ya ce yau da gobe zama ma'amala ta yau da kullum tare da mutane masu fuska biyu ba karamar illa ba ce ga mutum. Sai a Hashimu China ya ce mutum da ya yi taka tsantsan da mutum mai fuska biyu don wata rana zai ga illar zama da shi. Hmm, to fa, to sai kuma at Imam underscore Uba ya ce salamu YDG. duk mutum mai fuska biyu ba mutumin kwarai ba ne zai iya kasancewa munafuki ko mai hassada kuma za, zama da shi sai a hankali sai at apple underscore gusau ya ce barka da wannan lokaci masu gabatar da shirin yau da gobe hakika zaman zama haɗi da mu'amala da mutane masu fuska biyu a cikin al'umma yana da matukar wahalar gaske domin kana mu'amala tsakaninka da Allah da su amma kuma su a cikin zuciyoyinsu akwai boyayyar manufa. To to sai at mubarak goma sai kuma ya kara da 10 a lamba mm. kenan ya ce yau da gobe sai Allah in ai idan har Allah ya so ka gano abokin zamanka yana Allah ya sa ka gano abokin zamanka yana da fuska biyu ai Allah ya ma taimake ka in har ka gane kwarai sai daga karshe a Yakubu 41 ya ce assalamu yau da gobe yin taka tsantsan da ire-iren waɗannan mutanen shine abu muhimmin da ya kamata jama'a su yi don gudun fadawa sharrin su mm, haka yake to Allah ubangiji ya sa mu dace a Sabina na'am idan aka ce fuska biyu mutane suna kallon shi a matsayin zamantakewar yau da kullum mm. ba ma a cikin kinga abubuwa ne da suka shafi zaman yau da kullum a mm. makaranta ne mm. gidan aure ne mm. mata da miji ne iyaye da 'ya'ya ne wurin aiki ne da komai wurin wasanni ne kai ko ina akwai mai fuska biyu ko akwai wanda kuma ba shi da fuska biyu saboda haka abu ne da ya haɗa duka wa'annan mutanen guda biyu to sai dai fatan mu ce ne mun taɓo yawa shi sa muka ce to bari mu fara shi wannan makon na san zai wahala ya gamu wannan makon saboda abu ne mai nauyin gaske domin akwai magana addini a ciki in kana da bin addinin kirista ne in kana bin na musulunci ne akwai yanda ya ce in ba ma baka da addini akwai yadda wayayyu masana mm. zamantakewar yau da kullun da suke magana ba tare da cewa kana da addini ba a yi magana daidai mm. ta zamantakewar yau da kullun su ma za mu sa su dole su mm. tattauna a cikin wannan batu ina ga ah, safina zake zake dan jamu mu je ne yauwa to yanzu usman da masu sauraro bari mu dinguma mu bi wakiliyar mu binta ibrahim mu ji tattaunawar ta da jama'a a zauren muhammara yau da gobe haka Sunana Kumsat Muhammad Hassan. Sunana Nafisa Yusuf Adamu. Sunana Usaini Idris Musa. To yau dai za mu yi magana ne akan wani abu wanda ya shafi kowa da kowa don kusan mutane da yawa za su ce an taɓa yi musu ko kila ma sun taɓa yi don ba za mu ci kila ba a taɓa yi ba ko magana ne akan fuska biyu. Yawa ba wai masu fuska gaba da ƙeya ba. Eh. Masu hali biyu wanda eh. a zamantakewa za ka ga mutum kamar yana tare da kai eh. amma kuma yana cin duniyanka ne. Ai tunda kika ce fuska biyu dai malam Bahaushe ne ai dole ya fahimci me ake nufi da fuska fuska biyu to kenan yanzu ke za ki iya gaya mana me kika fahimta akan maganar fuska biyu kuma kin taba samun wanda yayin fuska biyu ko kuma ke kin taba yi a kwarai da gaske ni kin taba yi kenan Amman dai au to <laughs> Amman dai saboda muna tare da ita sai ta zo ta nuna min a gabana sai ta nuna ai duk duniya ba ya ni mm. amma a bayan ido na ba kwallon abin nan irin irina zagi ne har ta uwa ta uba ma duk an yi ta eh. a bayan ido na sai dai wanda ta gaya ma waɗin za a zo a same ni a ce wace wance ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza a kanki mm. na ce to Allah ya kama zamanin da kai kana bacci ne wani yana ce yana maka munshari to eh in ji bahaushe ce wai dariya ba so ba ke ma taba miki a warrai ko ai ni wannan ma namiji ne mun fuska biyun nan za a yi mamaki a ce a ah, to me ya kawo fuska biyu kila mata ne mafi yawanci suke da irin wa'annan abubuwa tunda kin ga namiji zai za a ce namiji ai shi bai da lokacin da zai zauna yana wasu yan tsegungumi yana wani wane ne da sauransu to amma kuma ni namiji ne mun wannan fuska biyar da sauransu haka kawai fa kana zaune da shi shi ma Allah annabi duk abin da naji ko kuma mm. abin da na sani ko abin da na samu zan zo in ce wani ai kaza ne wani kaza ne yayi kaza kaza kaza wani kaza kaza kaza kaza kaza mm. to ashe ni ban sani ba ina can na saki baki shi kuma yana can yana min wasu aika aika sai daga baya daya ke kin yarda da shi zagon kasa Ai yana na yana mun zagon kasa to sai daga baya da na gane ni da kaina da kan kaina ni ba ma wani bane yazo ya gaya min da kan kaina na gane mm. aiko in gaya miki da ya lura na gane yanda ya zabura kin san an ce malam bahaushe ya ce mara gaskiya ko a cikin ruwa yake sai ya yi gumi to aiko haka na gaya miki wannan magana ya rude ya rasa inda zai tsoma kanshi da sauransu a kin gane ne ai dama ai kaza ne kaza ko kuma ka gaya min idan ina da laifi a cikin abin ka gaya min ka ce wancan fa kina da laifi kaza kaza kenan ka nuna min ba a tare to wai maza gaba ɗaya su su ta wannan bangaren ba su da matsala ne an yaye musu akan abin da shafi su su gaskiya suna da matsala mm. inda abin da na fahimta kan fuska biyu wato ai magana ta nan aka jiyo sai mu ce a ba haka ba ai suna yi don zan iya ce miki wani lokaci ma maza an yi ma nasu ma bai fi na mata ba kuwa gaya mana sirrin to wato akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin da kika ga wani dan wato an hada wani dandali majalisi eh to sai dai su mm. da wuya ake samun tashin tashina ne a cikin su ba kamar na mata ba eh suna da kokarin rufe sirrin da ke tsakanin su mm, mm. wannan shine maganar gaskiya eh. eh saboda ba ta barkewa ba ba ta barkewa ko ta barke za su yanda ya shawo kanta eh kawai sai a dan ta eh, Eh, amma kin ga su mata da yake su da ma da an san su da abun a ai eh, ah, eh, abin da sa ma'ana na siya fa fitowa fili to saboda hayaniyar su ila ko Yawwa eh to kin san ai su mata da ai rauni gare su ko kuma da yake manyan yara ne eh to ai abin na ku cikin to ai komai za ka kai shi da hikima mana kai shi da hikima ai to kun ci gaba ai a ah, to to da gefen ci gaba a rayuwa an taba miki irin haka ko ke kin taba aikatawa nan naji ba kwa cewa kun yi ai shi ne sai ku ce an muku gaskiya ai to ku kun yi ku kun yi to ai magana gaskiya ne to Allah ya kare mu da amin amin to kisa a rayuwa da gaskiya irin wannan abubuwan dole inda kana raye dole sai sun faru akwai wanda zaka sani akwai wanda ba ka sani ba mm-hmm. kila ma wanda zaka sani kaɗan ne akan wanda ba eh, ka sani akan wanda ake maka eh har dai irin su ƙawaye da suwaye haka sai ka ga kawa tana kuna tare kamar ke kin ɗauka kuna tare da ita ke komai naki zaki iya gaya mata ko irin tsakaninki da mijinki zaki iya gaya mata zaki wane ne to akwai wadda ni na ɗauka muna tare komai ina iya gaya mata eh, ina gaya gaya mata sirri komai da komai amma ita daga baya ashe sai ta je tana cewa ai kaza kaza akwai lokacin ta ce mijin ai ga abin da sa. tana tana watan eh, zuwa bayan ki tana ziga ziga eh, eh tana ziga miji eh, ai gashi kaza kaza ina ina laifi kaza ina oh. laifi kaza ai dan yana kyale ni ne shi ya saka min oh. shi yasa nake abubuwa kaza kaza kaza kin gani ta hango kina cin kaji eh mm. kin gani to amma kuma haka ana tare sannan kuma daga baya sai ta je ta ce ai gashi na ai dan ya kyale ka ni eh ta ziga ta ce eh sannan kuma sai ta koma eh sai kuma ta koma ta ga mishi ai dan ya kyale ni ne dan yana ya min sassauci ne shi yasa ai dan nake yin abin da na ga dama hmm. kaza kaza wato ke ba kin shiga cikin tarkon nan kin gani sannan kuma akwai in ana magana an yin ne ni akwai wata da ta tabe ganin take cewa na yi mata amma ni sai naga kaman ba yi mata akai ba because lokacin ana yanda abin ya kasance kawata ce sosai wani yana neman ta zai aure ta sai ya tambaye ni tsakanin da Allah na gaggaya mishi gashi kaza kaza kaza kaza ba munafinci to amma sai ce shi bai san ta san cewa ya zo ya yi bincike kaman bai yadda da ita ba kenan hmm. to shine daga baya sai irin da dadi ya zama ya dadi sai ki ce ai wance mako na tambaye wance ai ta bani labarin ki kaza kaza ai kina da kirki shi sa na ci gaba da neman ki hmm. kaza kaza to ita kuma sai ta ce me yasa ban gaya mata ba yanda muke da ita duk da ya zo ya tambaye ni amma ya kamata in ce aikuwa ne ya zo ta bincike abin da sai to ni na ga ai alheri na faɗa akan ki kuma abin da na faɗa ba ƙarya na faɗa ba abin da tsakani na da Allah abin da zan faɗa a gaban ki ne na gaya mishi gaskiya halayen ki ne nace sai dai kina da dan faɗa kaza kaza amma na faɗa halayen shi yasa ni kuma ban ban ga ya kamata tunda a ce sirri ne tsakanin da shi bai son ki gane cewa eh. ya zo yana bincike kaman ba ke da shi ba bai da ki bane sai eh, eh amma kuma daga baya da na eh, na bayyana mata komai sai mm. ta muka fahimci juna har yanzu muna nan manya manya aminai ne kuma har yanzu muna ga mu juna gaskiya muna gaya mu kowa komai kuma to aini a gani na a yanda hajiya usaina ta magana cewar kaman tana ganin cewa ta yi mata fuska biyu ni a gani na tunda magana ce ta aure magana da za a zauna dindindin zama ne fa za a ba wai zaman je kaka dawo bane da sauransu ni a gani na ba fuska biyu ta mata ba ya kamata eh ba fuska biyu bane A'a ba fuska ko ɗaya ma bai abu ɗaya ce dai wannan ba fuska bi bane gaskiya mm. tunda zama zama ne fa za a yi na dindindin zaman amana kuma za a yi da sauransu kin ga ko eh bai kamata a ce wannan ka ɗauko shi a fuska biyu akwai abubuwa da dama da zaki ga fuska biyu gashi nan da sauransu yanzu mafi yawancin abubuwan da ke faruwa fa kenan mm. kina zaune da mutum shi eh. Allah annabi kina zaune da shi da zuciyarki ɗaya eh. to amma fa shi ina ko kuma a ce da ya ji an ce kin dan samu wani ci gaba haka eh. ko a ce kaza da sauran sai ce kai ina ai wallahi da ma a ce ni ce ko kuma da ma a ce ni ne da sauran borai ai duk fiska biyu ya hada abu biyu ne kamar munafurci ne ai kuma eh da hasada duk ya hada abubuwa biyu wannan fiska biyu da sauran su amin ya rabi suka bara sai a hankali Allah ya sa kar a irin wannan <laughs> to Allah ya raba shi da irin wannan a kuma fiska biyun nan akwai a masu zagon kasa wanda ni an mun ni kuma wannan ne da zan kara bada labari mm. aka ringa zuwa ana cewa ai wance tana zagi na ya kamata a je a samu wance a ce mata ta daina to ni kuma na ce a zo a zauna a gaya mun menene na taba cewa akan wancan sai a ce ai a duba ai da wance da wance suna zagi na suna abu kaza suna abu kaza kuma da aka zo aka zauna a teburin sulhu an yi an yi ba a samu inda inda eh. zaren take ba mm. an kasa gano zaren magana kuma ya nuna kai amina ne kwarai da gaske kuma an nuna ana tare fa amma kuma sannan a can kuma baya sai ya zaga ya je ya ce ai ga wance can tana can ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza while idan aka dawo gurin ta aka ce faɗa abin da kika ce sai kiga an fara kuma kwana kwana ana to wanda yasa shi iska biyun nan sai wanda ka amincewa ne yake maka ne yadda da amana shi ke kawo haka dalilin da yasa kenan kake aminta da shi ka ɗauka idan ka gaya mishi ko kuma ka nuna mishi ba zai ci amanar ka ba ba zai maka haka ba to kuma yanzu dai zan iya cewa zamani ne ya kawo mu da sauransu ba kowa ne yake da wannan imanin ba kuma yake da wannan amanar da sauransu ba shi yasa ake haka tarbiyya tun daga gida eh. idan ba yawa idan ba a baka tarbiyya yadda zaka zauna da mutane ba to mm. wallahi wannan babban matsala ne saboda zaki ga mutum ya samu ci gaba mm. amma nan da na kusa da shi shi zai fara hassada da shi mm. shine ma'anan fuska biyun nan ma To ni kuma abin da yasa nake ganin wanda ya fi shakuwa da kai wanda ya fi kusa da kai shi yake maka fuska biyu yawanci shi ya san sirrinka. Kuma yawanci shi ne za a bi ta gurin shi saboda a ji wani labarin ko kuma ta gurin shi za a yi wani labarin ko kuma shi ne zai je wani labarin naka. To kin ga wanda in ya je yana labarin ka ai kin ga wanda bai sani ba ai zai ga ai tare kuke duk abin da ya faɗa ai gaskiya ne. Hmm. So shi yasa wanda ya fi kusa da kai yawanci dama an ce maka shinka yana tare da kai. To yawanci wanda ya fi kusa da kai shi yasa sai ka ka duba kowa ka san matsayin da zaka ajiye shi. Hmm. ba wai zaka bata da kowa bane ko kuma wai zaka ce a duk wanda duk ni yanzu duk wanda ina da kawaye da yawa kowanne na san inda nake aje shi na san wanda zata gaya min gaskiya na san wanda zata tafince ni kin gani kuma duk da haka ana dai ta hulɗa ko ana hulɗa tare kuma ba eh ana hulɗa tare kuma akwai lokaci da yake kama dole kai fuska biyu saboda akwai wanda ka eh akwai wanda ka san cewa tsakani da Allah baya son ka eh. to amma kuna zaune tare kin gani irin wannan sai ka mishi jurayi mai eh mai kaman oh, wanka eh kin ga sai ka mishi jurayi mai kaman wanka hmm. eh a sai ta zama sha okay eh ku zauna kawai ayi wasa amma da ka eh, amma ka san abin da yake cikin ka ka fara ga sirri an ce ka zama sha sha sha idan kana so ka zauna da masu fuska biyu wai shin babu maganin masu fuska biyu ne ta yaya za a yi ai akwai shi ne kin ga masu fuska biyun nan duk ran da Allah ya haɗa ki da su mm, ye miki fuska biyu Allah ya haɗa ki da su <laughs> amin ye miki fuska biyun nan to a ranar idan kika zo zaki zaunar da shi ne a duk inda kika san ya cancanta ya kamata ki nuna mishi cewa fuska biyun da ya fa ke fa kin gano cewa ya ya ma wuce biyu mm. ya tafi fuska biyar ko zuwa goma saboda sai miki ba ɗaya biyu ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba eh. shida ba to idan kika zauna da shi idan da kika kama kika zauna da shi zaki tariyo duk abin da ya faru ne eh, ki ga shi ba wai ban sani ba yawa ba wai ban sani ba ne ko mm. kuma ba ina jin tsoron ka bane ko ina jin tsoron ki bane a'a saboda a zauna lafiya ne mm. yasa kika gana zauna ban ce miki ba kaza kaza to amma fa yanzu kin kawo ni karshe daga rana mai kamar to idan kika kara taliyan mm. karshe eh ta ci taliyar eh. karshe daga rana mai kamar sai idan kika kara haka da sauransu mm. to fa za mu shi za mu je kotun koli eh ai ba za ki ce za ki dau eh kwarai kuwa ba za ki ce za ki dauki mataki ko in ce za ki dauki hukunci da kanki ba eh. ko a hannunki ba a'a za ki je ki samu magabata ne ai gugar jigida zani to eh me yake nufi <laughs> za mu gwabza ne bayan abin da Nafisa ta faɗa eh. aka lissafo su hmm. to ni kuma ni zan a'a ba zancen wannan gugar jigilar da nake nufi hmm. maganganu ne zan gaya mata wanda zai sanya mata da jiki eh, eh, Hausan gugar jigilar kenan ita ma gugar jigilar tana da da wanda suke sauraron mu ba sa jin Hausa sosai eh to sai dai haka <laughs> idan aka yi haka kuma zan nemo wani babba guda ɗaya wanda na san ana jin nauyin shi in ce to ga abin da ya faru a jalayi layi hmm. mafita hmm. ni kuma wani lokaci ko in muke abin nan na bahaushe silence is the best answer to a phone. irin ko bature to bature kai hmm. sai in ga ko wani lokaci wani abu in ka gane ko ka nuna mutum ka gane ka bar shi kawai da duniya eh sai ka fita harkar ka fita kawai ka fita harkar shi ba za ba za mu yi in abu ya kama za mu yi gaisuwa za mu yi hmm. in zumunci ya kama ma za a yi amma na san inda na aje ka eh. na san inda na aje ka ko wani abu da ka magana ba wani amana tsakanin mu na san inda na aje ka kuma kai kanka yanda ma'amala na da kai kai da kanka zan sa ka ji kunyan kanka in dai kana da hankali ba za ka kara ba yafi eh, yafi ba wani in jawo wani shaidu da wani wa eh daurin talala zan maka kai da kanka zaka guje ni in kana tsoron kanka in baka guje ni ba kuma zaka san duk inda in kana tare da ni zaka yi tsam cikin natsuwanka wato idan ke rena yawo zabo na yau wata rana za su ci karo kenan eh in kin saba yi a nan kina yi a can wata rana za mu ci karo kuma ba za ki fara yi ba kwarai da gaske ina ta jin kuna magana ba za ta ƙara yi ba za ta ƙara yi ba kamar mata ne suka fi yawa kuke nufi eh ai wannan matsalolin sun fi faruwa a tattare da maza kwarai kuma su muke tare da su namiji baya baya tare da kai mace mata wata saboda hulɗan ku da mata ne. Eh. ba wai mazan ba sa yi ba ne. dan kada ku sa ka bara dinga jin daɗi kuma kin san menene waɗannan matsalolin ko sun fi yawan faruwa ne a gidajen haya inda aka ce an tara mata da yawa mm. a cikin gidajen mm. to sai ki ga idan wancan bata nan mm. za ki ga an zauna duka matan gida za a zauna a zauna a eh kwarai kuwa a mm. hada wata yar karamar club eh. saboda ita ai wance kaza ne kaza kaza kaza kaza idan kuma kika dawo wanda ta fara zama da kujerar nan ta ce miki ai ta fara tsegumin a cikin mm. gida ta ce ai wance kai kama a ce ta ce kumsa ai kai mm. wai za ta tafi gurin aikin nan nata sai kiga sai ta biyo ta guri kaza dan maganta da sauran saboda ta daura sabon zani to ita ce za ta fara zuwa in kina dawowa kumsa na dawowa ita za ta fara zuwa cikin gidan ta ce kumsa ke baki san abin da aka yi ba bayan baki nan a cikin gidan na ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to idan gulman te gulman na fuska biyun nata idan ya taso sai ki ji ta gaya miki ma abin da suka faɗi kwarai mm, za ki iya bani saboda haƙi eh ai wallahi ba haka bane kawai dai magana ne ya kawo magana kawai sai na ce muka ce kaza muka ce kaza muka ce mm, kaza eh ba wai gulman ki aka yi ba to ai mm, kin ga muna son ki kwarai to ya za a ya za a kumsa ba za ta ba zan dinga jin ita ma anya wannan anya babu wani yawa babban shakku mm. zaki ce mm. anya wannan babu wani alama da tambaya a tare da ita kuwa oh, shirya wannan fuska biyu da alama ba wani abin alheri ba ne gaskiya ba alheri ba ne wanda nake so ki gane shine wato sanin yadda za a magance abin shine zai ba da dara zai ma'ana kwarewa yadda kada ta da fitina eh, eh ai fitina ne ba so amma eh, su mata ba za su iya wannan ba eh shirka dan taba dai to yanzu ya zaka in kai ne abin ya hmm. faru da kai ya zaka magance eh to duk lokacin da irin wannan abin ya faru gaskiya na farko dole ne a kawo hakuri tukuna a ciki koda ya gunguma maka wani babban shari? eh to kisa akwai abin da eh akwai abin da idan ya kai ya kawo dole kai ma ka dauki matakin da ya dace da abun akwai kuma abin da zai iya zamanto cewa sai kai hakuri amma akwai abin da fa in ba an je gaban ba mutum ba zai huce ba in ya sai ka dan gwabje eh, a ba nushi a ba irin oh, wannan ba mana eh, dai dai nemo dai hanyar da za a dai a magance abun. ai akwai hanyoyi daban-daban to kin ji kuma sai fa nasarawa hakurin ne hakurin me mutum ya maka ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba sannan kuma ya dawo ka ai dole ne ka nuna masa koya masa hankali sanin asali shi ya sa kare cin alli idan mutum ya riga ya san halin wani ya san yadda zai zauna da shi to ba daga lokacin shi kenan ka sani ba eh to kuma haka ne to to ai ba hakuri za ka yi ba sai ka nuna mace cewa na san kana yi fa eh, eh to sai a wai ai da na jajiya tana magana cewa ya gwabje baki ya ga gwabje baki ya wuce ba na kashe yadda kuke daukan mataki eh kuma sai dauka matakin tana ba irin wannan ba yi shine ake magana matakin ya danganta daga kila daga nan ma an daina ba za a ƙara yi ba ko ya taimaki mutum kenan ka taimaki mutum saboda yana abin da bai dace ba tunda ka zo ka gane yana abin da bai dace ba ka zaunar da shi ka fahimtar da shi idan bai daina bane shine na ce ka kai shi gaban magabata Yara ko ba da kiɗa a san ku ne, ku doka kiɗan ku daidai da ku sha a nan duniya ga sai rabana. ba tafiya da bamban ni na so tafiya ko ta zama guda kusan sha'anan duniya wuya ne da shi in an ka iya shi daɗi gare in an yi kure akwai yar wuya eh. taimaka rabbana ya jallaka ce ci yan zamani ikon Allah ka tsere da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya. In kana yawo cikin duniya, kaga abin mamaki bai kamar ƙariya sai kullum ƙaruwa za yi. Sai ka sami mutum cikakken mutum, ka irke mutum kamar kamuli, hannu na mutum idanun mutum. in ka koma cikin zuciya ta sai ka ga kura da shi ka san sha'anin duniya wuya ke gare in an ka iya shi daɗi gare in ka yi kure akwai yar wuya ya ikon Allah ka tsere da mu ka hana mu bata ka gana da mu gaskiya taimaka rabbana ya jalla ka ce yan ka san sha'anin duniya ga sai rabana. To, shin dai sani sabulu Allah ya ji gare ah. ce, ai wai ka ga mutum kama da komai lafiya lafiya amma in ka bincika cikin shiga makura da shi to sai Allah ya Allah raba mu da irin wannan halayyar mm. tattaunawar da aka yi kenan ko in ce zauren muhawarar yau da gobe kenan binta Ibrahim ta tattauna da mm. Nafisa da Kumsat da kuma Sani Nasarawa mm. ai da na ce ba namiji ne can kuma na ji an ce wai maza ba su da sai na jiya ya ce ai yana ga mun fi mata <laughs> eh. to to to daula barka da shigowa mun yi bakuwa ne fisa barka da dai usman yau kuma da sai aka mai da eh, ni ya je <laughs> kai tafiya kika dade gaskiya kam da dade ba ta usman na dade daga banda sunana to yau da goban kenan amma labar ci haka usman yau yau da yau da goban da kika zille yance to shikenan <laughs> ashe ashe kin dawo <laughs> na dawo to to wai maganan fuska biyu nan eh, daula kin taba fuskantar wannan matsala ta fuska biyu ai maganan fuska biyu kam ko ina akwai shi a eh, duniya ba kaman ana jami'an nan da eh, waye da lokacin tun ana ma sakandare ake fuska biyu ai eh. ka tuna lokacin har yan turke ake yi a turke ana eh waye ce waye ce addin shi ba yana cikin gaskiya ne kayo fuska biyu an ritsa ka kwarai da gaske kam ni kuma abin da na dauka fuska biyu mm. kaman mutum ya zo ya same ka ku labari ku mm. hira haka saki cikin ka ka bashi labari yana tashi sai je juya zai je ce ai Eh. abin da zai faɗi kanki ba zai ma faɗi gaskiya ba to kin ga wannan ni kuma na fi daukar shi a matsayin mu uh, ya ni ya da munafinci mm. ni abin da nake mm. kallon nawa fuska biyu inda nake kallon fuska biyu shine mm. idan nazo yanzu ba gashi ba muna yau da gobe ina ta dariya da ke amma idan na sauka muka haɗu da ke na gama magana fa da ke kin ga rimi a nan mm. amma da mun haɗu da wani ai ina ina ban san ta wallahi eh, ba ta yi ba ba ta yi ba eh, eh wannan wannan irin kaza mm. kaza kuma mutum zai zo mm. irin na gane me Usman ki magana ko mutum zai zo ya zama irin kusa da kai irin zai iya yaben ina son ki ai kina da hankali kina amma bayan idan ki ne zai eh, faɗa haka zai faɗi yawwa ashe tun zara ki kawai yake kuma kana mm. wani abu sai mutum ya kalle ka ce kai abin da kin yi mm. daidai haka da yake kai ya mm. kamata amma kina matsawa kuma sai ya fara magana akan abin bai kamata ba ai ka ai safina akwai gabatar da shiri ta iya gabatarwa da na zaga yanci sai ba abin da ta iya <laughs> ba abin da ta iya eh to kin ga ai gaskiya kan Allah Allah Allah ya raba mu to Allah ya tsare mu ya da mutane masu fuska biyu to abun abun to ya sa kuma su gane su daina abun to mun gode daular da Texas samu shiga oh, shirin ba <laughs> yanzu kan abu da dai safinatu dangi. sai kuma daniel brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne mr linus sai wacce ta hada mu da ku a facebook live hafsat maina muhammad ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da sa sai gobe idan allah ya kai mu zamu da magana ilimi a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa eh. Huh? Neman cinikin ɗan adam wuya gare.